ka same ta? Aje na same ta wasu. Ai yarinyar nan ko yarinyar nan gaskiya ka gode wa Allah. Allah. Na rantsi da Allah ka gode wa Allah. Ai tun da ka samu wannan yarinyar Zainab ko kawai kai komai na duniya yanzu ya riga ka gama samun shi. Rayuwa ta yi. Rayuwa ta yi. Yarinyar doguwa. Doguwa fa. Silinda, silinda, ga gashi har ba. Subhanallah. ni fa da ta taho tana tafiya sai da na kusa faduwa gaba ɗaya sai da na kusa faduwa mutuwa ne wai tsaya kunne yanzu ba bayani wannan maganganun da kake gaya min da gaske haka take ina ya maka ni ba zan ma iya maka ba ni sai da na yi tunani ma an ya yarinya na ba aljina ba ce saboda kenta. saboda kyanta muka je zaka gani yayi zaka ganta yarinyar tana da kyau fa sosai fiye da tunaninka fa irin su ake ɗauka a gasar kyawawa fa kuɗi fa za ka samu ka san menene ni na ji daɗi da wannan bayanin da kake mini kuma damun fargabata da nake so in zo in ji Allah isa zuwan da kai yarinyar nan ta amsa komai ba matsala ba matsala na amsa ba tuntuna an kama idan aka fito gyasa kyawawa wannan matar za ka iya shiga da ita saboda kyau saboda kyau na gaya ma to Allah ya sa kuma dukkan ta haka take zuciyarta in ma zuciya ba ta da kyau tunda tana da kyau kawai ka gode wa Allah kai sai ka gyara zuciya a cikin gida <laughs> Allah sai ka gyara zuciya a cikin gida to haka ne amma wani lokaci baka san me yake ba kai baka sani ba eh. in ka shiga mota da wannan yar ni fa din na gama hankowa idan ka shiga mota da ita yadda zaka ka rika hada hatsari na gama ganowa a titi wai saboda tsabagen kanta <laughs> <laughs> wallahi tallahi idan na ji ka sun ji kamar ka dalla mun mari kamar baka yadda ba ka daina kokonto a zuwa kai ne ka ganta a yanzu baka san me yake faruwa ba ai na farko dai ba za ka je ka ga neman abin da ba haka yake ba kuma tun da ka je ka ga yarinyar nan ka ga yadda take ka ga tsarin ta na rayuwa ai abin da ka faɗa da shi zan yi aiki yayi ko yayi to yanzu koma sai mu ta addu'a kawai alasa kyanta da kyan zuciyarta duka daya ni amin yawa addu'a ce eh, addu'a kace tun da addu'a kace yawa ai idan mace tana da kyau eh. kawai karbi wannan halin karbi da shi in ka zo gida kai sai ka dasa naka sai ka dora sai ka naka ai foundation yadda ka dauko ta yadda ka tsara gidanka haka dole gidan zai tafi gaskiya ne in ma halin ta bai da kyau can ta wutse mata in ka zo kai sai ka ɗora naka basira ai kai kana da ilimi kana da tunani kana da basira kana da hangen nesa in ta zo ko in a karkaci take sai ka dawo da ita eh, amma ringa tana da kyau sosai to ba mu amma dai ka ce mata za mu ji za mu ji haka muka da ita ka san wani abu guda daya ni fa ko sisi ba da shi yanzu ba zan boye ma ba gaskiya ba kuɗi ko sisi ba da shi to kaga ina da wasu 'yan canji a jikina eh. bara mu huta gun mai kantin nan akwai wasu kuɗi da nake bin sa ni ma rago yan canji na sai na hada hin ta mu baka <laughs> ai yanzu zaka bani wasu na ai yanzu zaka bani to shikenan zo ka karba mu je umma na'am ki san me yake faruwa mm, sai kin fada Rabi'u mm. na gidan da ake sai da tsalin mhm, gidan waina eh wai shine yake so amma ni kawai ban amince ban dai kawai na ce je zan yi shawara to kin san dai unguwar nan dai Rabi'u yaron kirki ne ko ba haka ba kuma ba zai iya boye miki komai ba amma ki yi shawarar abin da ranki yake so ni ba zan hana ki ba in kin ga kina son sa ki bashi dama in kin ga ba kiya son sa Allah fito miki da nagari ni dai kullum addu'a nake Allah ba baki miji nagari Allah ya miki sabon abin da yafi zama alkhairi me zuciyarki ta baki akan maganar sa ni dai dama na ce ba dai in zo in tambayi shawar ki da abin kika ce amma tunda kin ga kin yaba shi kin ce mutumin kirki ne zan iya jaraba in ga tunda <laughs> sai an jaraba ake sanin na kware gaskiya to ki jaraba dan ba shi ne da matsala unguwa nan tunda kin ga duk tare aka taso kuma yaro ne mai mutunci mai kamala ba shi da abokin faɗa unguwana nan to me ake nema ne a rayuwa amma kuma kake kwallafa ranki akan mutum daya kin gane ki addu'a kullun dai addu'ar ki Allah ya miki zabi kar ki so san ranki idan kika so san ranki sai Allah barki da san ranki kuma sai ya zame miki matsala amma idan kika bar ubangiji zabin sa to zai zaba miki da abin da ya zama alkhairi Allah ya baki miji na garkin ji Allah har so nake in ga wannan ranar da zan aure da ke ni ma hankali na kwanta a mota Allah kin san cewa kana da ya budurwa a gaban ka baka da kwanciyar hankali kullun hankalin ka tashi ga sai ran da ka aure da ita to ranar fa zaka fara bacci ni tsatsi Allah ya baki miji wanda zai zauna da ke lafiya cikin amana bari tashi je gyara ki gyara daki maza ki gyara kayan nan ki kade kan gado ki shara to ubangiji Allah kai wannan ya ta zaɓi Allah ka bata mijin da za ta huta ni ma huta Allah ya bata mijin mareniya in ta samu mijin mareniya mun huta komai yi mana zai yi ba mu masu karamin gata Allah ka duba mana Allah kai muka kawo mu. ya alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainab barka da Na gaji a gida. Ya mutanen gida kuwa da kuwa, Kowa lafiya. Adalla. Dama Zainab na zo ne akan maganar da muka yi da ke. Ban sani ba kin yanke shawara ko ki yanke ba shine na zo na ji. Na yanke shawara mana. Yawwa. Sai dai ina da tambayoyi da nake so na maka guda uku. Allah ya sa na sani. Na farko yaya halayensu suke? a halayen basiru ai halayen sa fitattu ne ko ya riga ya san halin basiru idan ba kika zauna da wannan ɗan baki ɗaya ke kin gama samun duniya sai dai lahira can idan an je kuma halayen basiru halaye ne masu kyau yana da tausayi da kawaici da sanin ya kamata kin gane idan limamin unguwan ma baya nan wani lokacin shi yake jin sallah saboda kowa ya dada da halinsa kowa ya dada da shi shi yasa nake miki kwaɗayin shayi. to naji abu na biyu me sana'arsa sana'a yana sana'a mana duk mutumin da zai fita da safe wanka ya fita nema kin gana da sana'a to ya kuma addininsa a addini sallah biyar ba ta wuce shi sallah biyar ba ta wuce shi asabar ba asabar ba um, um, alhamis da litinin yana azumi tare ma muke yi tare ma muke yi gabaki ɗaya fa shi wannan fa bai da matsala fa Zainabu in kika aure wannan fa gabaki ɗaya na ga miki wallahi ki more shi yasa nake sha'awar ki da shi ki kwantar da hankalinki ki so wannan dan to shikenan naji yawwa Zainab ka je kai ka ga masa kace na amince amma kuma ka san me nake so da kai surutun ka fa ya dan yawa fa kana da surutu da yawa wallahi to ai yadda da gida sai an jima nagode Zainab Abu kaji yana da surutu kaji ni za ta gawa yana da surutu kawai don dai kawai <laughs> amma da da gane yana da kudi ko kuma da su zakari ake ciki ne to ba basirin wa na ke. tun ɗazu na zo gidan nan na bubbuga fi sau goma amma ka ƙi buɗewa ko kai kai kai ka bani wallahi yunwa Ke jin da ko na abu ka samo mu sai sai ma fara ma bayani kai ma in ban da abinka ya za ka zo min gida karfe shida ko shida da wani abu kana kwankwasa mu kofa ya za in buɗe ma ba tashi ai ban tashi ba ban tashi ba lokacin da kake kwankwasa ai to yanzu kuma ka zo kana magana yunwa yunwa ni ma din da kake gani na yanzu nan haka ban ci abinci ba abin da nake son da kai tukunna ba magana abinci ba yaya kuka yi da zainab eh magana zainab na ji na same ta mun yi magana da ita ta kaya min in barta za ta yi shawara ni da mana dan ma yunwa ne ma gaba ɗaya ma wallahi yunwa ce gaba ɗaya ta rikita ni ma gaba ɗaya magana ce fa ta kawo ni amma da yake yunwa ta riga ta gama ci na wallahi sai <laughs> na manta ta ce wai za ta yi shawara idan ta yi shawara zan koma sai in ji menene amma Allah da in a yadda muka yi magana da ita na ga ba matsala amma yau zan je in ji menene yake tafiya na ƙarshe shawarar da ta yi amma dai abin da nake son da kai mm. da ka gaya mata maganar dai ka ga yanayin fuskar ta ba matsala ba matsala za ta amince ta ma amince amma ka san abin da ta ce sai ta shawara ka san su da jan aji eh. tana da jan aji yarinyar ne ga fi'ilin tsiya ba magana haka bane du macen da bata da jan aji ai ai bata haɗu ba ai ka samu mace tukun da farko ta dan jajja maka aji amma da ka bin mace kamar tinkiya far ta bi ka ba aji gaskiya ai ba zai yi ba amma ka dan yi mata magana tana so tana dan jan ajin nan ai shine mace yunwa yanzu ka san me muke ciki a yunwa ni ma ban karya ba tashi mu tafi restaurant mu je ni da kai don mu ci abincin shine kawai kai kai yunwa yunwa yunwa yunwa a to ya ta ba zan tashi to mu je tashi tabi je restaurant mu ci abincin kawai basir fa idan ka ganta ko zaka ka ga taimaka la sarki yawa ba na son kuma na nuna mata kai na Allah ne ka gane na nuna mata irin ka da ka a gari da da unguwa Allah sarki ka gane kaga shi yasa ka sako hula ka sako wannan abin nan ka gane ya. assalamu alaikum assalamu alaikum za ka ganta silinda silinda gel. Allah sarki waye ne mu ah, da Zainab ka ganta ko manya iyayen yara manya abakuna ku da ba da ana yi sai gaskiya makiyanki sun ci fariya sun faɗi kwalba ko kin fashe da sauran sharri kai ba gaba da gaba ba ah! an gaishe ka zuga ba zai miki komai ba ba ke da kishiya babu ko zakara ne da shi fa kishi ne da shi zakara naman zakara ba zai da karka ci ba saboda kishin shi wannan shine basiru kin gan shi da kwarjininsa mm. kin gane duk abin da na gaya miki zaki ki tabbatar kin san hausawa sun ce waka a bakin mai ta tafi daɗi ko ba gaskiya ba kai kuma ga ta nan na baka amanar ta ka rike amanar ta Allah ya haɗa kanku. Allah ya haɗa kanku. Amin. Basiru. Eh. Godiya nake. To mutumina. Na gode Basiru. To na gode mutumina. Bari dan baku abin nan. Za ka dan koma eh, gefe ne? Eh Domin ku ƙara fahimtar juna. Eh, gaskiya ne. Na gode. Eh. Ina jiran ka. Akwai kanti sai ka dan samu lemo ka dan shakar na fito. To ba matsala. Yawwa. Eh. eh. Abu. Hmm. Kai. nan bawan Allah, nan bawan Allah. Sani ne? Kina lafiya? Lafiya kan. Ya gidan? to da fatan dai na san daman ya daɗe ne muke bayani kuma ina fatan dai na samu karɓuwa a wajen ki ba matsala insha Allah babu wani abu da zai faru da cikin yardar Allah ba matsala kin amince da soyayya ta tsakanin na ne da ki a amince sai dai fata na kai ma ka rike ni tsakanin ka da Allah gaskiya ne to gaskiya ni a rayuwata da kika gani duk macen da na gani har zuciyata ta yadda ina so ba na mata wani mata wani so wanda ba tsakani da Allah ba ina son ki tsakani da Allah kuma ni da ke ba abin da zai raba mu da ke sai mutuwa <laughs> to na ji daɗi sosai kawai abin da nake so idan na miki laifi ki dinga sanar da ni na miki laifi kuma ni ma in kin mun laifi ki dinga sanar mun cewa zan dinga sanar miki da kin mun laifi kin ga zo mu zauna zo mu saba rayuwa wata ranar da ko dai aka rike wannan to babu wannan matsala da za a samu a cikin rayuwa insha Allah ta'ala na gode sosai Allah kuma ya tabbatar da amin dan manzo amin dan manzo Allah wannan dai daman na ce bara mu dan bullo ne ki dan ganni kamun kuma na ƙara dawa mu zauna mai kyakkyawar magana tsakanin mu to na gode sosai to da Allah in kin shiga cikin gidan ki gaida mutan gidan ko na gode to na gode fa a huta lafiya masha Allah yawa Uma, ban gaya miki basiri ya zo dan Allah kin gansa ko in ba ya aka yi ki. wallahi mutumin kirki ga nasuwa kin ga shigar da yayi kuwa da hularsa komai to daga ganin mutum karo daya har kin san menene shi kin gama fassara shi wallahi umma wannan da ganin mutumin kirki ne to haka ake har ma ya fi abokin nasa to Allah tabbatar da alkhairi yanzu kun faɗa masa ka sadaka ya daura muku aure <laughs> umma na mm. ya albarka kai daga ganin mutum sau ɗaya yarinya ta bude ta kiɗime ta gegece kaza kaza kaza kaza kamar irin an ɗaura auren nan to ubangiji Allah sa dai a dace wai ba girin girin ba te mai da bakin manya Allah ya zaɓi mafi alkhairi in mana wallahi wallahi kai ƴaƴan nan ba su da kunya ƴaƴan zamani ne asin suna soyayya irin su ake mu yaushe a zamanin muke wani fitowa mu ce iya mu ga da muke so mm. ashe Yar albarka. Umma. Zo ki mun wanke-wanke. To. A'a. Ai ko dan basirin nan ma yau ai mun abu da daɗin rai. Au au au. Kira ta basiru. Har wani can da wani dariya ake da wani mm, kallo. Ego kayan maza a zo a yi aiki. Allah ya baki basiru. Allah ya sa albarka a cikin auren Allah ya yarinyar nan Zainab eh. duk inda kake neman mace mai mutunci wanda iyayenta suke din gidan mutunci ina gaya maka tayi kuma na ji daɗi da na je na sami yarinyar nan akan abin da yake faruwa alhamdulillah wallahi alhamdulillah yawa amma yanzu ka san menene abin da nake so da kai mm. kaga yanzu ni kasuwa zan tafi eh. to amma ina so yanzu wannan yan canjin yaba kyauta ta kwici ka sa su ajiyunka jiyunka godiya nake saboda daɗin abin da na ji na naji na ga yarinyar nan ta yi na gode wallahi na gode yawwa Allah ya sa a da mu yawwa Allah ya sa a da mu amin malam ai tun da na ji na ga yarinyar nan kai ma za kai ba da ita sosai a mai hankali ce mai hankali ce ta yi ni yanzu zan je kasuwa eh. idan kuma na dawo zan kira ka a waya sai ka zo gida ka same ni ko ka to mana da abinci take away to ai na san da mun kai <laughs> <laughs> akwai tauna wannan take eh, away Allah ya tsare Allah ya kiyaye eh, Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye yabba kyauta ka ga na da ba na ga masa ai dole wannan yarinyar zai zai wa da halitta zai wa da wannan dinta Assalamu alaikum wa alaikum assalam ah ya akai ne zuzu zuli ya akai ne a garin wancan fa wancan mai gidana ne abokina ne gashi nan dai yayana ne ya aka yi ya za a yi min da shi ah, kamar ya yi min da hausa yi min da hausa na gan shi ya min ina san shi kina san shi gaskiya kina san shi abin babba ne fa gaskiya saboda akwai wani cikumurdi a kan shi amma idan kina ga za ki iya ni duk abin da na ga masa zai da shi na yarda da shi kin gane hmm. amma idan kin ga zaki iya sai ki sai ki sai ki shigo sai ki bani saboda akwai wasu abubuwa da suke kan shi me matsalar shi shi bai da matsala ni ne nake da matsala kai me ta ka matsala kuɗi bukata za ta biya bukata ta biya to kai bi yanda za ka yi haka ta cimma ruwa in shawo kan shi yawwa kaka kike so eh to shikenan zulai ai in dai zaki wannan shikenan kawai a gama in dai kuma kai ma kamun hakan na iya ware ka Allah a gama ko a shikenan Allah da shi bai da taurin kai ai to shike a ba irin awwal bane bai da taurin kai kin ji ko kana da tunanin ba wata matsala ba abin zai faru in dai ba matsala a wajen kini ma a na ba ba matsala amma dama shi bai da matsala ai ba matsala na gode ina zaki ne sun gangara can raka ki mana kai ka zama yanzu na hannun dama eh mana na zama hannun dama ai <laughs> da na'am kun ce ku dai lafiya kalau lafiya kalau kafa ki boye mu <laughs> wallahi ba komai sai dai kawai kiwon rashin ganin ka ka san ba na ganin ka ba na jin daɗi kin san rayuwata ba na son wani abu ya same ki kullum na tafi gida na zauna wallahi tunanin ki ne a cikin rayuwata duk abin da zan yi in abinci zan ci in me zan ci na rayuwata ta duniya dole sai da tunanin ki zan iya cin wannan abinci in ba haka ba zai ci Allah ya sa yake ma yanda zuciyata take haka take take haka ne mana in ma da son ka nake kwana da shi nake tashi a cikin zuciyata kin san ba ko mata na lokaci sai ki ga namiji shi yana yi da gaske amma ko taran ran sai ki ga a kawai digiri dai a nuna ma da idi eh haka ne kawai dai dan mutum ya ji dadi dai kawai ta ko kawai dai kanku kuka sani eh? kanku dai kuka sani kuma me yasa to a ai kamar da ka ji maka bayani kana cikin zuciyata kamar da kai ma ka faɗa kuma haka ni ma nake son ka kamar da kake so kaga bai kamata ka dinga wannan binciken kuma gashi kaga alama ma a na ga alamu ma da yawa ma to dai abin da zan ci ubangiji Allah ni da ke Allah wannan abu da muka fara Allah ya tabbatar mana da alkhairin shi Allah duk wani fitina da za ta shigo ko wani abu Allah ya kaɗe mana shi ko amin yanzu wani abu ne guda ɗaya da nake so ki min iso na shiga na gaishe da hajiya <laughs> wallahi ka sa gaba na ya faɗi ta nake ni wani laifi ne maka ah. to yanzu ka sani me ya kamata a yi mm. gaskiya yanzu ba ta nan sai kuma ta dawo idan ta dawo in so sai mu zauna sai mu mata bayani kaga bai kamata a ce mu shiga yanzu da kai gida tare da ba tare da sani ba amma idan ta dawo na mata bayani wani lokaci idan ka zo sai mu shiga sai ku gaisa to babu damuwa wannan din ma hakan ne amma dai da fatan dai kin mata bayani kamun ta ganni ido da ido ta san da magana mu ta san da magana eh ta san da magana yawa yanzu ma ba ta anda tana nan sai mu shiga ciki a gidan ku ne a to ko ma baki miki so ba zan shiga yi <laughs> wallahi in tura ki kawai ni in shiga cikin je zama na kawai ko haka ne to shikenan yanzu dama abin da yasa na ce sai na zo na gaida ita to tunda bata nan ni ma zan koma zan dan tafi wani abu na amma abin da nake so dan Allah ki koma ciki dan bana so in tafi ko ki tsaya a kofar nan wani ya zo kishi ne da ni sai in ji zuciyata za ta buga gaskiya to ai ka riga ka gama kai an ka riga ka ce an saida maka ni ban tambaye ka ba ina zuga zigi na ah mutumin na jira shi na jira shi ya zo wallahi na gaya miki dai ban san ina kuma wani uwa duniya kada ba to ka gaishe shi yanzu sai na je zai ta ce mu ka wata mu ba wannan bangan ka ba waye wa mutum ta san yana isa to ka gaishe shi insha Allah to ka gaida gida to da Allah ya gaishe su ina jin kai akai ai ni ban san ma kana gidan ba da na san kana gidan mu akwai sakon da aka bani in kawo maka kuma gashi na manta ma ban to da shi ban gane ka manta ba kuma yanzu a baka sako ka kamun kuma ka manta a leda yake <laughs> to shi sako a leda manta jagi kenan rabu da wannan maganar ya kai da Zainab ne ina gaya maka eh. yarinyar nan ashe mai hankali ce yarinyar nan ina gaya maka hankalinta da nutsuwarta da yanayin yadda yarinyar nan take so na yanzu a rayuwa ko to wallahi ni ban ga abin da zai iya raba da yarinyar nan ba hmm. a wasu kana waye kana waye amma yarinya gaba kiɗe ba waye ya bace ba kana ganin yarinya a da gaba kiɗe ba ta san ma kamar me take ba kuma ka rika wani wani rawar kafa kake kana wani yarinya tana da tana da kyau kai da Allah ban gane me kake nufi boy me kake nufi da kaman misali wayewa ko kaza me kake nufi a dama ni ina nufa idan wayewa ta yawa ka san komai ma yana iya faruwa ni abin da nake nufi kenan waye ta ba ta da yawa ka gani waye wata daidai ne abin da nake nufi <laughs> kaga ni fa abin da nake so ka sani yarinyan nan duk inda mace 'yar mutunci ta kai yarinyan nan ta kai kuma ni ba zan iya rabuwa da ita ba yanzu ma na fara santa haka kace a to ya kake son ce ma kaga sauri ma nake ni yanzu kasuwa zan je a to ba mu da wayya maganar tafiyar mu kasuwa ne kace aka kai na kasuwa kuma na ga lokaci yana tafiya kuma kai shiru ka kyale ni na fama da tuta a hakan zan tafi da kai kasuwar to ai kake so ka tafi da ni <laughs> ga mu yadda kake so ka tafi da ni yanzu kaga ba matsala ka bari nan da kwana biyu zan ja ka mu karfi kasuwa inda kasuwa ce ka ji da jiran to ni mu tafi da Allah mu je ni sauri nake zan tafi da Allah ka ta ka cicci ta gani na gaji gaskiya wannan talauci yana damu na gaskiya umma na'am da Allah ina son zan miki wata tambaya to Allah ya sa na sani ya albarka umma dan Allah ina yan uwan mahaifina suke na ga tun da na tashi ina karawa ta dauka ta kin kai ni gurin su ne dan sa babban magana 'yan uwan mahaifinki suna nan amma a gaskiyar magana 'yan uwan mahaifinki ba su da kirki domin tun da nake zuwa wajen 'yan uwan mahaifinki tun da mahaifinki ya rasu idan na je neman taimako haka wala tun suna yi min magana ta mutunci har ta zo ta kama rashin mutunci suke min da sun gano ne sai su ce ga jarababbiya nan ta taho karba kamar akan ta aka fara rasuwa rashin mutuncin yau daban na gobe daban zagi wulakanci shi yasa gaba ɗaya na tattara na daina zuwa inda suke ba su da kirki wallahi ki haƙuri ai hannunka ba ya rubewa kan gefe naka kuma jiya da ya lalace naka ne ko ma me za su miki kidin ka haƙuri muna zuwa gurin su wata rana insha Allah Allah zai ganar da su ki haƙuri hmm. wallahi nan ka in ya dame ka da ciwo sanda zaka dauka ka datse shi ma baka sani ba ke ba ki da hankali yarinya ce ke ai su ido suke wa da lokacin mahaifinki ba abin da ba su ba sun nuna kuma suna son mu suna kaunan mu amma daga mutuwar mahaifinki shi kenan suka nuna min karan tsana ba sa ta ba sa kaunar ki in na je na kai magana ki da zagi da hantara da komai haka suke min shi yasa gaba ɗaya na rabu da su na kyale su tunda ni ma ina da yan uwana kuma gashi kina zuwa gun yan uwana kin san su kuma dama kin san an ce duk wanda ya tashi a dangin uwa fa ya fi jin daɗi dangin uba fa sai dai a haƙuri da su fa ba kamar uwa ba Yi haƙuri ki ci gaba da mun addu'a ni ma Allah ubangiji ya bani abin da zan kula da ki. Amin Allah ya miki albarka Allah ya baki. Amma da ƴan uwan baban nan naki sai a hankali. In kin ga kin zaki je ke ki nemo su tasu ce dole ko ba haka ba. in kin ga zaki je ba zan hana ki ba ki je amma ni dai ni da su dai na yanke kafata sai dai in suka zo gidan nan to wannan zan kula su amma ni dai in kuma dauka kafa tafi gun su ba zan je ba wulakancin da suka yi min dama ya ishe ni ke ko ki je ban hana ki ba Allah ya miki albarka Allah sa karki gaje su kuma Allah ya miki albarka Allah ji kan mahaifinki to kin ga dai mun an ce kin alkawari cikawa ni kuma kin san me yasa na matsu na fi so na je gun umma na zauna da ita tukunna na ji magana a ta shine hankali na zai fi kwanciya Bi yanzu abin da nake da ke kina so na ina son ki ina eh, yadda kuma ina jin daɗi amma in ji daga bakinta shine hankali na zai fi kwanciya To albishirinka. Hmm. Yanzu ma tana ciki. Tana nan? Ƙwarai ko sai mu shiga tare yanzu sai ku je ku gaisa. Ko ki ce mu shiga <laughs> ko kar ki ce ma mu shiga zuwa gidan nan yau ya zama min wajibi sai na shiga. To bismillah. Mu je to. ya girgiwa sannu da zuwa yi masa shimfiɗa mun kuma yi mai shimfiɗa sannu da zuwa yanzu kuke tafiya ina wuni na gajiya kuna na lafiya ya manya lafiya kalan sannu alhamdulillah Naman kai ne tana ce min labarin ka. To Allah Ubangiji ya tabbatar da alkhairi. Allah sa yin na Allah ne. A'a, abu ya yi daɗi wallahi. Ai tun kwanaki na ce mata ma zan zo su rike ce min lokacin ai ki ji unguwa. Eh na ji unguwa lokacin ta faɗa. Haka ta ce min wallahi. Sarki. Wallahi wallahi. Amin da. Shi da al'amarin aure abu ne ba na wasa ba. Tunda ka ji ka gani sai ka turo magabatanka su zo a yi magana. in an yi abin nan dan Allah dan annabi ka rike amana ka ga yarinya nan mareniya ce roƙon malaya kuma sai an daure ko ba haka ba kuma amana ce aka ɗauka aka baka nauyi ne aka ɗauka aka baka ka duba Allah ku zauna lafiya bisa amana cikin soyayya Allah ya sa muku albarka Allah ya tabbatar da alkhairi wallahi ga ka mai hankali kuma ga kunya Allah ya tabbatar da alkhairi ya albarka shine da ake taban labarin sa ake taban labarin sa to in Allah da wani abu za a yi da yardar Allah kin ji ko Allah tabbatar da alkhairi eh, insha Allah kuma ni ma zan shaida musu yadda muka yi da Allah yadda zan gaya mata sai ta gaya miki to masha Allah ji gode Allah da godiya wanda yake son naka ai ya gama maka Allah ya maka albarka Allah ya albarka Allah ba ku zaman lafiya ni zan koma to eh, to ka gaida kai yaran nan yaran nan soyayya dai soyayya ana ta soyayya ana ta soyayya wata ran kaman ba za a yi faɗa ba an ce dama tsakanin harshe da haƙori dole a saba ya kama tsauna ya kama saba wata da duk wannan abin sai kiga kuma ana faɗa to Allah dai ya sa albarka Allah rufa asiri in dai ta halina to wallahi ba za ta faɗa da namiji ba sai dai shi ya cuce ta amma ba ita dai ta cuce shi ba a'a abu yi kyau yaro mai hankali yana sun kai da kai ba da ada ido da shi mai mutunci ne yaron nan gaskiya Allah ya mata zaɓi. Me faru? Ah, to ba dole in yi dariya ba? Ashe dai ki ce irin wannan halin naki da kike yi na kirki ashe gato kika yi. Ai na ji daɗi sosai domin duk wanda ya yaba mahaifiyarka ai kamar kai ya yaba. Wallahi sai dai kuma baki san dan me ba inda aka dan samu bambanci kaɗan ta dan fiki kirki. Kai. <laughs> Ba komai ai. Ko? Eh. gaskiya na ji daɗin yadda umma ta karbe ni kuma na ɗauka duk maganganun da muke da ke ashe ba kya sanan maka sai yanzu da na je gaban ta tukun sannan na tabbatar da cewa magana ta da nake faɗa ashe in na faɗa miki ma kaman a kullun ta na faɗa saboda yanzu ka ji da kunnen ka kuma ka gani da idan ka a na a ni kan ni na gani wallahi kina ganin yadda ta karɓe ni hannu biyu tana ce min da Allah a yi kaza a yi kaza a duk abin da na gaya miki kina ganin ita ma makamancin su take gaya ba. yanzu dai ubangiji Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi kuma da Allah ke ce mata ina godiya a bisa wannan karɓar da ke min na ji daɗi san mata sosai yawa na ji daɗi sosai wallahi ni ma zan koma ko da Allah a gaishe ta sosai fa <laughs> yawa a gaishe ta dan zan gaya mutumin ki in ce kai na zo gun gun umma baka nan da ka zuba mata bayani. <laughs> Zuga ziki ba? Ina. <laughs> Eh gaishe shi. na gode. Yawa. Yawa. Rabiu. Na. Ya maganan mu ne har yanzu na ji babu wani kwakwaran Hausa. Eh, ba ni ya ki tsayawa ma fa mu yi magana ma ga baki daya. In na mai magana in na nan sai ya can in na nan sai ya can ni na kasa gane kanshi. Me dalili? Wata yarinya ce wata masifaffe yarinya ita ce a gabansa wai da magana bai da zance sai ina Wannan wace yarinya ce in je in ci ubanta har gidansu. ha. ba zaki za ki wannan abu ba za a yi wannan abu zilai ya kamata ki ki bani hali ko ki bani dama ne kaga ni fa akan basiru na rantse da Allah zan iya kashe rai akan shi wallahi zan iya kashe rai akan basiru rai ko ma me ka gaya min ni zan iya ka gaya min menene me matsalar wadannan ba na mun in ma kwangila zaki bayar ko wani abu zaki bayar in kika bani ni ni zan yi abin da ya fi dacewa inda za ki bani kwangila da za ki ga abin da ya kamata a yi a yi saboda shi yarinyar na fuga baki ɗaya ta gama ɗauke masa hankali ba ganin kowa da mutunci in ba na yarinyar ba nawa kake bukata in za ki bani ma kamar ko dubu ɗari ne ma nake ganin zan iya zan iya miki aiki ka tabbata in Allah yarda na ƙara hamsin a kai ki ƙara hamsin kwarai da gaske shikenan ki ɗauka basir ya zama naki in dai za ki bani dubu ɗari kin ce da hamsin kawai ki ɗauka kawai shi kenan basira zama naki. Ranar da ka cika min burina na ƙara hamsin a kai. Ɗari biyu? Ƙwarai da gaske. Shi kenan. Ba ni daga nan zuwa magariba. Ba ni daga nan zuwa magariba ko ko waye komai taurin kansa wallahi sai ya bi. Sai ya bi ki ki kwantar da hankalinki. Ya kamata dai ko mu yi wa kanmu. Gaskiya ne mu yi wa kanmu gaskiya in miki ki mun gaskiya ne. amma magana kuɗin fa ba wasa fa ni fa kin san akan kuɗi fa gaba ɗaya sai mutuncin ya zo ya zube ni da kai akan basiru zan iya sai da family na gabaki daya. in tara kuɗin in baka don buri na ya cika ki sayar da su ni in dai zaki kawo min kuɗin ne kuma in zaki sayar da su karan ka takaf ki je ki sayar da su ha ba ko jingina ba na bada wani a cikin wallahi ki je ki sayar ni kuma in dai zaki kawo min kuɗin ni kuma ah, bukatar ki za ta biya ki kwantar da hankalin ki sulai tunda kika zo da magana nan wallahi an gama wallahi an gama duk taurin kansa ni kuma sai ya yarda kin ji ko ka kokarta yawwa ina jiran ka akwai hamsin a wajenki akwai ba na hamsin